Assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a wannan safiyar. Yanzu karfe bakwai kuma lokaci ne na karya kumallo da labaran tafi da gidanka. Babbar majiya ta labaran duniya, labaran wasanni da na shakatawa dukansu a cikin wayoyinku na mobile ba dare ba rana. Kamfanin MTN ke kawo muku labaran tafi da gidanka. To, maudu'in da za mu yi magana a kai a yau a kan batun aure ne, shin sai yarinya ta kai shekaru nawa ya kamata ta yi aure? Kada ku manta ku sake lalubo mu da maraicen yau domin jin amsoshin da kuka bayar. To, amma da farko labarai da ɗumi-ɗuminsu tare da Grace da kuma Bello. To Ibrahim barka da safiya. Shugaba kullum Jonathan na Najeriya ya yi jawabi gaban babban zauren shawarwarin Majalisar Ɗinkin Duniya inda ya taɓo wasu muhimman batutuwa da Najeriya take sha'awar ganin an takale su. Ya ce ƙasashen Afirka suna buƙatar a haɗa kai da su a zaman abokai ba mabarata ba. Ya ce ƙudurin Najeriya na ganin ci gaban nahiyar Afirka Shi ya sa take haɗa kai da sauran duniya wajen takalan matsaloli da ke kawo cikas ga ci gaba musamman na tsaro. Madugun Hamaya na Zimbabwe Morgan Changaraye ya ce zai ci gaba da jagorancin jam'iyyarsa ta MDC. Wannan da ya biyo bayan kiran da wasu 'yan jam'iyyar suka yi na cewa ya murabus a ba mummunan kayan da ya sha a hannun Robert Mugabe a zaben shugaban ƙasa na watan Yuli. jangara da ya bayyana cewa magudi aka tafka a karo na uku da shugaban mugabe ya kayar da shi a zaɓe. rasha ta fito da kakkausan harshe tana soka sabon rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya kan harin iskar gas mai guba na ranar 21 ga watan Agusta a ƙasar Siriya. Rasha ta bayyana rahoton a zaman na son zuciya wanda aka murɗa aka kuma nuna son bangare guda. Mukaddashin ministan harkokin waje Sergei Ravkov ya ce Siriya ta mika masu sabuwar shaidar da ta nuna cewa 'yan tawaye ne suka kai harin ba gwamnatin Assad ba. Labaran namu kenan, ni ne Bello Habib Galadanci kuma yanzu karfe bakwai da minti goma. Gare ka Ibrahim. Yau tambayar mu ita ce yaushe ya kamata yarinya ta yi aure tana da shekaru sha biyar ko sha takwas ko kuma sai ta kai ashirin da ɗaya. Kada a manta a sake lalubo mu da karfe shidda da rabi na maraice domin jin irin amsoshin da kuka bayar. Ibrahim Alfa Ahmed ke jan ragamar labaran tafi da gidanka mai zuwa muku dare da rana a wayoyinku na mobile. Yanzu karfe bakwai da rabi kuma lokaci ne na jin labaran kasuwanci inda a yau masanin tattalin arziki Ibrahim Rimaye ya zayyana masalihu garba moriyar tauraron ɗan adam da Najeriya ta cilla sama ɗaya bayan ɗaya. Wato na ɗaya zai ƙara wa jama'a sani. Ɗaya da. Abin na ce haka shine zai zamanto ana da saukakkar hanya ta samun ilimi. Sabili da wannan tauraron ɗan Adam ɗin. Sabili da wannan tauraron ɗan Adam. a na gaba wato wannan zai kawo mana raguwar kashe kuɗi da gwamnati take yi ta fuskar biyan waɗansu da suke da irin wannan domin muna amfani da shi irin abin da ake kira bandwidth akwai wani da ya wani bincike ya ce a shekara abinda najeriya take biya saboda ma'aikatan gwamnati da sauran bangarori na gwamnati domin su biya wannan bandwidth domin su yi amfani da intanet ana biyan kuɗi biliyan saba'in da biyar a duk a duk shekara kaga idan Najeriya idan wannan na Najeriya ya tabbata ba sai mun biya wani ba wannan abu namu ne na mu Najeriya na gaba ne na uku zai ƙara hanyoyin sadarwa domin ai da shi ake amfani da shi a sadarwa duk wannan wayar da muke Shirinmu na gaba shine dandalin wasanni ana tare ne da labaran tafi da gidanka. To Aliyu shin da gaske ne an yi kare jini biri jini wannan mako a wasannin lig lig na Turai? Haba, ai lalle kan Malam Ibrahim an kici ni sosai a wannan mako a wasannin lig lig na ta maula a kasashen nahiyar Turai. Kuma domin maka jiya da ta kaya da matsayin kulob kulob a bayan wasannin na wannan makon din bari in haɗa ka da Murtala Faruk na sanyin nan. Bari mu fara da gagarumar nasarar da kulob ɗin Liverpool na Ingila ya samu a kan Manchester United. Headed by Aguilin! Daniel Sturridge got the last touch, Liverpool lead! Fourth minute and Sturridge scores! Wannan dai ita ce kwallo ta uku da Sturridge ɗin ya ciwa kulob ɗinsa a gasar Premier ta bana. kocin manchester united david moyes ya da ya ta'allaka kayan da suka sha da rashin sa'a uh, ya ce yau ba ranar sa'ar mu bace duk da dama da muka yi ta samu amma ba nasara sai dai fa muna ganin alkalin wasan ya dan danne mu musamman sa'ad da ya hana mu penalty ni a tunanina wannan penalty ne uh, a bangare ɗaya kuma zakarun turai wato bayan munich ta lashe kofin gasar UEFA Super Cup na bana bayan da ta doke Chelsea a wasan karshe na gasar da ci biyar da hudu a bugun penalty. Fernando Torres ne dai ya fara saka wa Chelsea kwallo a raga a minti na takwas da soma wasan inda Ribery ya rama wa club dinsa na bayan Munich a minti na 47 mintuna 90 na wasan dai sun karkare ne a kunnen doki ɗaya da ɗaya abin da ya sa aka shiga ƙarin lokaci wanda tun kafinsa ne aka kori ɗan wasan chelsea ramirez bayan da aka bashi katin gargaɗi na biyu to sai dai hakan bai hana chelsea ɗin kara cin wata ƙwallo ba ta hanyar ɗan wasanta eden hazard to amma kuma ana 'yan dakiku a kammala karin lokacin javi martinez ya daidaice sakamakon sa'ad da ya jefa kwallo a ragar chelsea wanda ya sa aka yi bugun daga kai sai mai tsaron gida wato penalty inda bayan munich ta sami nasara sa'ad da ta ci dukkan bugun ta biyar yayin da kuma lukaku ya kashe bugun penalty na biyar na chelsea murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Shin da gaske ne 'yan majalisar dattijan Najeriya suna daga cikin waɗanda suka fi samun albashi a faɗin duniya? Wannan bayanin shi ne ke tafe a bayan wannan. Madalla, ina mai son zamowa ɗaya daga cikin 'yan majalisun dokokin da suka fi samun albashi a duk duniya, watakila zai fi kyau ga mai bukatar hakan ya nemi kujera a majalisar dattijan Najeriya. Shin sahabu wannan labari haka yake ne kam? Wato, wani bincike ne da aka gudanar kwanakin baya yake nuni da cewa akwai wasu sanatoci talatin da biyar a Majalisar Dattijan Najeriya waɗanda ba su gabatar da wani ƙuduri ko guda ɗaya ba cikin shekaru biyu da suka shige. Duk da cewa sun karbi albashi da alawus da wasu kuɗaɗe da adadinsu ya kai naira miliyan dubu goma sha uku. daga shekara ta 2011 zuwa watan Yunin 2013 kowane sanata ya sami naira miliyan 400 na albashi da alawas da irin kuɗaɗen nan na bonus da suke ba kawunansu. Masana suka ce wannan a fili ya nuna cewa 'yan majalisar dattijan Najeriya suna daga cikin waɗanda suka fi samun kuɗaɗe a faɗin duniya. ta rika shi to ina fata sahabu ka cika takardunka na neman takarar kujerar sanata a jihar kuta adamawa abin fa ba da wasa ba <laughs> to haka yake a gaishe ka to ina uwaye mata da suke sauraron mu yanzu a wayoyinsu na mobile ga wata shawara nan daga bakin hassan musa fage da Baballa Hayatu kan amfanin shayar da nonon uwa. Sunana Hassan Musa Fage. Sunana Baballa Hayatu. Shin, ko kun san muhimmancin shayar da nonon uwa ga jarirai? Nonon uwa na da matukar muhimmanci ga rayuwar jariranmu. Allah ya tanadin sinadaran gina jiki mafi inganci daga abincin da muke sarrafawa. Ya sanya shi fitowa daga jikin uwa kai tsaye zuwa jaririnta a tsarkake ba tare da ya jirkita ba. Nonon uwa na son yaro kuzari, ƙoshin lafiya, kaifin basira, sannan kuma uwa uba shansa zalla na bayar da kariya daga wasu ƙananan cututtuka har ila yau Allah ya kyakkyawan tanadi a cikin nonon uwa saboda jariri na iya rayuwa da shi tsura ba tare da ya buƙaci sauran nau'in abinci ba. Mhm. Ina ma iyaye mata za su ba wa 'ya'yansu zallan nonon uwa na tsawon aƙalla shekara ɗaya ba tare da sun ba su wani abinci ba. hakika da sun taimaki ɗansu don cin samun ɗaukacin gajiyar da Allah yau jariran mu tanadi a cikin nonon uwa gashi kuma shi nonon uwa ba sayan sa ake yi ba ballantana mu ci ciwon kashe kuɗi. Ku shahar da 'ya'yanku zallan nonon uwa kyauta daga rabin izzati aƙalla shekara ɗaya. Mu sauyo, mari mu farafin na mu faso To jama'a barkamu da wannan maraicen. har yanzu muna son jin ta bakin ku a game da yawan shekarun da ya kamata yarinya ta kai kafin ta yi aure. A kira mu ko a aiko mana da saƙon tes a wannan lamba tara tara tara biyar biyar biyar ɗaya biyu ɗaya biyu. Kada a manta a waiwaye mu da maraicen nan domin jin amsoshin da kuka bayar. la la la la Wai shin wasu abubuwa samari suke dubawa bangaren yarinya idan suna neman aure? Sunana Aminu Abdullahi. Alhamdulahi da zan fara dubawa shine tsoron Allah na ita wacce zan aura. Wato kyakkyawar mace tsoro ta kamban ba don komai ba. Ni a tunani na hankalin kowane namiji yana komawa kan wannan kyakkyawar mace. In aka yi rashin dace babu tsoron Allah ko ka auro ta ka aje a gida ba kai ba hana ta yin abin da ta ga dama saboda tunanin cewa tana da kyau kuma baka hana wani kallonta saboda wannan kyawu nata na farko dole ka duba asalinta na iyayenta da tarbiyyanta da hankalinta da kyauta mai yiwuwa da Allah ya kasance tana da ko wani abu na rufin asiri a jikinta wanda mata ba su da shi. take gushewa. balo balo nake korawa balon balo na kauna sun rika shi su kuma yan matan me suke aunawa ga saurayi kafin su zaɓi wanda suke son aura sunana halima baba ahmad nake shugaban kungiyar nan kasan tako jibina da na kwanci a wani kungiyar nan na gyaran kangararru abin da nake fara dubawa shine imanin shi da tarbiyyarsa. Me za ka iya samun wani na da dukiyar na da kyan na da komai amma kuma bai da imanin da tarbiyyar. wanda kai kanka daga baya sai ka dan dana sanin auren shi amma in har Allah ya ce mu ko ya sa namiji duka yana da wa'innan ga tarbiyyan ga imani da tsoron Allah kuma sannan yana da kuɗin ai alhamdulillah kwashi yake bugawa To madalla yanzu ga wasu daga cikin irin amsoshin da kuka bamu game da tambayar koyaushe ya kamata yarinya ta yi aure. Assalamu alaikum sunana Alhaji Umaru Garkwa wanda ke da a cikin garin Abuja. Batun magana aurar da mata yana da kyau mutane su zamanto sun yi taka tsantsan. Abin da yake nufi a nan aure ibada ne, ibada kuma addini ne. Addini kuma wani abu ne da yake tsammanin rahama a wajen Ubangiji. Idan ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muke koyi da shi mu a matsayin mu na musulmai ya fai aure a ƙasa da shekara goma wanda kuma bai zama haramun aurensa ba kuma bai zama haramun yau a tsakanin ni da kai ba abun da kawai kamata a yi shine anan dukkan wanda ya auri mace hakikanin ya batta ta je in ma makarantar boko ne ta yi karatunta. Eh gaskiya saboda yanayin zamani zai da ya canza ina ga kamar zai fi kyau ya mace a batta ta kai kamar shekara sha bakwai zuwa sha takwas zuwa wannan lokacin Allah ya so ya yarda ta yi primary school ta gama ta yi secondary school ta gama kuma sau da yawa yanzu idan aka ce za a yi aure ma mace tana da karamin shekaru kamar shekara goma ko wani abu makamancin haka matsalan da ake samu yanzu na mutuwan aure yana daga cikin irin wayannan abubuwan wanda suke taimakawa yarinya tana cikin wani lokaci kila na tashan balaga ne wanda bata kai ma ta san menene soyayya ba bata san ma daga ina soyayyan ake nema yake farawa ba kada a mance ana iya sauraron mu dare da rana a wannan shiri na labaran tafi da gidanka. Bilo soyayya sai mu juya, sakewa. soyayya ta daɗi sai yi mini kayan daɗi harshe har na